mu da saduwa a wannan majalisi na hudu cikin majalisin tafsirin alkur'ani da muke yi a watan ramadan a wannan masallaci na alfurkan a wannan gari namu na kano allah ya kara ma wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi a yau hudu ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1444 wadda ta daidai da shida. ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da uku ta miladiya za mu tashi aya ta ashirin a cikin suratun rum sai dai kamar yadda muka saba za mu amsa tambayoyi da 'yan uwa kuka rubuto tambayar farko wannan yake tambaya waɗanda mutane ne aka ɗauke wa azumin watan ramadan a ba ɗauke ma wani azumin watan ramadan ba wanda aka ɗauke ma azumin watan ramadan farilla ce ginshiƙe ne daga cikin ginshiƙen imani ina jin abin da yake nufi ya ce waɗannan mutane ne aka ɗauke musu wato yin azumin a su koma ya zuwa ga ciyarwa eh, wato akwai bambanci ta yi ka turo oh to tun da na fara kai na amsa <laughs> eh. wato ba wanda aka ɗauke masa azumin watan ramadan ila zairi badal eh, ba ya zuwa ga badali ba in an ɗauke maka yin azumin na kama baki saboda a rashin kudura to za ka koma ya zuwa ga badalinka maimakon ka shine ciyarwa shine wanda Allah ta'ala ya faɗa wa alal ladina yufiqunahu fidyatun fa'amun miskin waɗanda kuma suke ba za su iya yin sa ba wato suna samun tsanani wato tsanani wanda yake ya fice na al'ada wajen yin azumin to za su yi na ciyar da miskini shine abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu yace shine tsoho wanda yake tukub tukub to kuma da shi malamai kuma suka yi kiyasin mara lafiya wanda yake ba a kaunar zai samu waraka daga rashin lafiyarsa wanda yake rashin lafiyar da ba zai iya zama ba abinci ba kamar akwai wanda yake da zai iya awa ɗaya ko biyu ba dole sai ya ci abinci in bai yi haka ba zai galabaita ko bai halaka ba zai galabaita to saboda abinda shari'a ta zo da shi na wato sauki ma wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah bai sanya muku takura da kunci a cikin addini ba to sai aka kawo sauki saukin shine wanda yake ba zai iya azumi ba nan gaba ba zai iya azumi ba nan gaba to sai ya ajiye maimakon yin azumin sai ya rinka ciyarwa kamar yadda sayyidina anas ibn malik wanda allah ya bashi tsawon rai ya yi tsawon rai sosai ya fita shekara ɗari saboda tsufa da girma ya zamanto baya iya azumi saboda haka idan aka gama azumin watan ramadan sai ya tara mutane talatin a yi abinci katon daro a haɗa su su ci a su ci wannan abincin sai ya zamanto a maimakon ciyarwa na azumin watan ramadan da bai yi ba to ba abinda aka fi so ga wanda yake cikin irin wannan hali a kullun ya ciyar da miskini daya kuma abinda ake ciyarwa din mudu biyu ne mudun nabi guda biyu mudun nabi da ake aunawa ake fitar da zakafin da kai mudun nabi hudu to shi sai ya ciyar da mudun nabi biyu da miskini akan kowace rana ba ya tara wato mudun nabi a guda a wato goma sha biyar ba eh? ya eh bujun nabi biyu eh ina nufin sa'i 15 ba ya tara sa'i goma biyar ya ba mu mutum ɗaya ba yace gashi nan ya bashi baki ɗaya mutum ɗaya maimakon kwana talatin din a'a maksudi kowace rana ya ba mu miskini ɗaya haka zalika namiji ko mace wanda take cikin rashin lafiya irin wani nau'i na rashin lafiyar diabetes ko rashin lafiyar ulcer ko wani wanda a likitoci suka yi suka yi suka duba shi suka bincike kuma amintattu ne likitocin nan suka ce wannan ba zai iya azumi ba ko kana nan gaba ma ba a fatan zai iya amintaccen likita a nan a wannan babin abinda ake nufi wanda yake baya kyamar a yi addini ko da ba musulmi ba ne ko da musulmi ne kuwa in yana kyamar addini yana ganin kanta gansu sun matsa ma kansu akan addini ka san akwai musulmi masu irin wani suna ganin kuna ta kuma mutum to ba za a karbi shaidar sa ba shaidar wanda za a karba wanda yake da aminci ba a tuhumar sa kan kiyayyar addini to shine in ya shaida ya ce wannan rashin lafiyar sa ba za ba za ta ba damar ya iya yin azumi ba kuma a sami wannan shaida daga likitoci guda biyu to sai ya aiki da ita ya gina akan ba zai yi azumi ba amma ga tsoho kuwa wanda yake girman shekaru ya kai ba zai iya azumi ba in dai yana da wato in yana da idraki yana da hankalin kansa ba wai hankalinsa ya gushe ba in yana da idraki to za a ce a sai a rinka ciyar masa amma in ya zama to tsufan ya sa ba shi da idraki baya fahimtar komai to wannan taklifi ya faɗo a kansa taklifi ya faɗo a kansa sau haka wannan shine gyara akan abin da na faɗa na cewa babu wanda aka ɗauke ma azumi akwai wanda aka ɗauke ma azumi kamar mara hankali mahaukaci in ya farfado daga haukansa ba zai rama azumin da ya kurce masa ba haka zalika wanda tsufa ya kai yadda yake hankalinsa ya birkice ya fahimtar komai sallah da azumi da takalif duk sun faɗo a kansa to shi wannan amma inda yana da idraki zai iya fahimta to sai a ciyar a maimakonsa idan kuma wato har ya rasu ba a ciyar idan har ya rasu a lokacin ba a san cewa wannan abin ya same shi ko wannan abin bai same shi ba to kamar yadda yake wani sa ne ba za a rama masa azumin watan ramadan ba ba za a zama masa ciyarwar ba har sai idan an yi hukunci a kansa da ciyarwar shine idan bai yi ba zai zamanto bashi a kansa wallahu ta'ala a'lam in ka bayar da mudun nabi guda biyu in ko babu kudin cefa ne yayi dan shine dama asali wajen ciyarwa to amma an ruwaito daga sahabbai kamar sayyidina ali ibn abi talib da anas ibn malik suna dafa abinci su ciyar da mutane shi anas ibn malik a romo ake yi da dan nama sai a sanya gurasa a ciki a jikata hmm, sai a sa mutane ba ga wannan abinci ne cikakke mai ake ce masa a balance diet da tura suke cewa balance diet ga carbohydrate ga fat ga protein da an hada idan kai wannan shi kenan duka kai ma mutane wake da shinkafa da mai in ka hada musu yayi in ka hada hadda nama to inna Allah inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay to kai ihsani kenan na'am wannan ya zaba da cikin da Hada na kaza da sannan wannan tambaya ta biyar ce assalamu alaikum ya ibada Allah ya kara malam lafiya da imani Allah kuma ya ji kan magabatan mu amin ranar biyu ga watan Ramadan malam yi bayani akan fidda zakar fili ko gida ina buƙatar ƙarin bayani dangane da wanda ya sayi gida sannan ya tare a ciki bayan wasu shekaru sai aka yi masa transfer zuwa wani gari kuma sai ya sai da gidan ya je yana gina wani sabon gida a garin da aka tura shi daman ya riga ya kai fili a garin kafin ma ya sayar da gidan nasa sannan kuma a cikin kuɗin da ya sayar da gidan sai ya ɗauki wani kaso ake kasuwanci da shi har ya kai tsawon wata goma sha ɗaya sai ya fitar da zakar wannan kuɗin da aka juya tambaya a nan shine su usulun kuɗin da ya sayar da gidan bai fidda musu zakka ba ya zai yi yanzu kenan allah ya sata da alkhairi ai wannan kuɗin da ya sayar da gidansa ba zai fita musu da zakka ba saboda gida ne wanda yake ya saye shi ya gina shi na mallakar kansa dukkan abin da mutum ya saya domin amfanin kansa babu zakka a kansa asali shine hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sahih muslim laysa ala al fi 'abdihi wa farasihi sadaqa babu zakka akan musulmi akan dokinsa na hawa da kuma bawansa wanda yake masa hidima saboda haka a kan wannan dukkan abin da kake da shi kayanka da agogo da zobe inda ba na zinari ne da na azurfa ba zoben zinari haramun ne ga namiji taba a kayan da kake sanyawa da gidan da ka mallaka da motocin da kake hawa duk wani abin da kake amfani da shi babu zakka a kansa amma abinda ka yi niyyar kasuwanci da shi yayin da kai niyyar cewar wannan gidan ka mayar da shi na kasuwanci za ka rinka kasuwanci in ka sayar da shi za ka sake sayan wani gidan ka rinka kasuwancin gidaje to daga lokacin nan ya zama to zakkar kasuwanci ta hau kanka amma tun da ya sayar da gidansa ne dan ya je ya gina wani gida da aka yi masa transfer har ya samu rarar kuɗi rarar kuɗin ya sanya su a cikin kasuwanci da shekara ta kewayo sai ya fitar da zakka a wannan kuɗin da ya kasuwanci akan asalin kuɗin da ribar da aka samu amma sauran kuɗin gidan wanda ya sanya shi ya narka shi a wajen gina wani gida wannan babu zakka a cikin wannan sauran kuɗin da a ce kuɗin sun yi shekara ne bayan ya sayar da gidan sai kuɗin suka yi shekara a hannunsa sannan ya je ya fara ginin wancan gidan kuma ya ware wani domin kasuwanci to wannan kuɗin da suka shekara sai fitan musu da zakka domin shekara ta kewayo a kansu a matsayin dukiya wanda ake fitar mata da zakka ita ce wato kuɗi ita kadara a kashin kanta ba a fitar mata da zakka sai ana kasuwanci da ita amma daga an mayar da ita ta zama to kuɗi to idan shekara ta kewayo a kan wannan kuɗin sai an fitan ma wannan kuɗin zarka gold mata mata magana biyu ta malamai ana yawan wannan tambayar mazhabar malik da shafi'i babu zakka akan gold ɗin mata sun dogara da fatoyin sahabbai daga ciki akwai aisha radiyallahu anha da abdullahi bin umar da jabir ibn abdullah da ummu salama su su biyar ne cikin sahabbai duk an roto daga cikin su ba sa fitar da zakka akan gwalagwalan ƴaƴan da suke karkashin su aisha ƴaƴan jikokin sayyidina abubakar ƴaƴan muhammad ibn abi bakr da siddiq suna gabanta suna da gwalagwale ba sa musu fitar musu da zakka kamar yadda abin riwaya ta zo a cikin al-muwaffa ah, wannan shine mazhabar malik da shafi'i Masabar imam abu hanifa da imam ahmad shine akwai zakka akan gwal din da mace take sawa da take ado da shi akwai zakka akan wannan gwal din imam abu hanifa a bisa asalinsa na cewar dukkan dukiya ana fitan mata da zakka babu wanda ya wasa a babun zakka irin imam abu hanifa don haka shi ko nisabi ma bai yi itibari ba wajen kayan amfanin gona daga zarar ka samu dukiya sai ka fitan mata da zakka a cikin mazahir din nan babu masaba da ta wasa'a akan fitar da zakka irin imam abu hanifa shi kuma imam ahmad saboda hadisai da suka zo wanda su yana nuna wajabcin zakka akan gol ɗin da mace take sawa hadisin ummu salama na matar da ta zo tana sanye da awarwaro annabi sallallahu alaihi wasallam yace kina fitar da zakkar wannan tace a yace to shine rabanki na wuta sai ta zare shi ta bayar da shi a matsayin zakka a matsayin sadaka to wannan su malikiya da shafiya su ne masa tawili saboda zahirin hadisin kaga ba a tambaye ta ba cewar zakka ta hau kanki ma'ana babu bashi a kanki da zai hana ki fitar da zakkar kuma nauyinsa ya kai nauyin misali kuma ba a ce mata ta fitar da juzu'i ba sai ta fitar da shi ga baki ɗaya ta baya wanda duk wannan yake nuna kan cewa hadisin ba a zahirin sa za a ɗauke shi ba saboda haka suka yi masa tawili daban-daban fassarori daban-daban wanda imamul bai haƙi a cikin sunan kubra ya yi bayaninsa kuma ni dai abin da nake fatawa da shi shine da masabar malik da shafi'i cewa babu zakka akan gwal din da mace take sawa na kayanta matsayinsa kamar laisa alal abdul muslim fi farasihi wa ma wa abdihi sadaqa abinda mutum yake sanyawa da kuma abin da ya mallaka na amfanin kansa babu zakka a kai sai dai da namiji ne zai sai gwalagwale kamar mutum ya kai gwal ya ajiye idan ɗansa zai yi aure za a sa a cikin kayan lefe to duk shekara sai an fitar da wannan gwal ɗin zakka Eh, tunda shi wannan ba ahali ne ne amfani da shi ba don haka zai fitar masa da zakka amma in mace ta ajiye gwalagwalanta babu zakka a kansa abin da sa ake yawan tambaya akan wannan saboda yawan yawan malamai a yanzu suna ruko da masabar imam ahmad ibn hanbal saboda fatoyin malaman alharamain rahmatullahi alaihim da kuma yawan da kuma malaman hadith musamman bisa jagorancin imam a shek muhammad nasiruddin al-albani rahmatullahi alal jami'a wanda suka shaharar da wannan kauli shi yasa yawa yawan malamai da za ka ga suna fatawa suna fatawa da wannan matsabar ne shi yasa ake yawan wannan tambayar amma abin da yake a mafi abin da yake mafi inganci bisa aikin sahabbai dan idan aka samu cin karo tsakanin dalilai ka to ka duba ka ga abin da sahabbai suke akai an samu riwayoyi daga waɗannan sahabbai har guda biyar wanda ba sa fitar da zakka akan gwalagwalan matansu saboda haka wannan shine ni da nake fatawa akai amma mas'ala ce wanda yake ta sabani wanda aka yi masa fatawa da sabanin wannan sai ya rike abinda malamai suka yi masa fatawa akai ya bauta ma Allah bisa wannan na'am akwai na kafin waɗannan tambayoyin sai a ajiye su akwai yarmu ah, malama Zainab Ja'far Mahmud Adam ah, za ta ta za ta rinka karatun tafsir a masallacin gadon kaya ranaku na lahadi zuwa alhamis lokaci karfe goma na safe insha allahu na darasin mata ne in maza suna so su ji sai dai su je su ji daga lasifika ta waje أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين نعم الله جل وعلا يقول ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون yana daga cikin ayoyin Allah yana daga cikin ayoyinsa ya halicce ku min turabin daga turbaya thumma idza antum basharun tantashirun sai ga ku mutane kuna warwatsuwa a cikin ƙasa bayan ƙasa wato wannan daga cikin ayoyinsa Allah jalla wa'ala da suke nuni akan wato kadaituwarsa azza jal da kamalar ƙudurarsa da ni'imarsa da kamalar girmansa da kamalar saninsa da hikimarsa da kuma gaskiyar cewar zai rayar da mutane bayan mutuwarsu shine yadda asalin halittar ɗan adam ya kasance shine ya halicce ku min turab daga Shi shine asalin farkon halittar daga turɓaya, kun ga a cikin alkur'ani nan an ce kun min ne. kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tsiri. ya halicce shi daga tataccen yunku kuma walaqad khalaqnal insana min salsalin min hamadin masnun wal janna khalaqnahu min qablu min narin samun khalaqal insana min salsalin kal fakhar saboda haka kun ga akwai a turab akwai a tin akwai a sulala akwai al-hama'il masnun akwai kuma a sulala a sannan kuma akwai wato alfalfal turbaya in aka hada ta da ruwa sai ta zamanto abtin yayin da aka kyale wannan abtin din har ya zamanto ya yi wari shine min hama'in masnun tabo wanda yake mai wari sannan kuma shi tabon in aka kyale shi ya bushe sai in aka kyale shi ya bushe sai ya zama to tabo wanda yake amo yake sauti shine wanda Allah ta'ala yake kalfakhar kamar wato kayan karau wanda yake idan aka idan ka samu tabo wanda yake busasshe ka idan ka samu tabo wanda ka yi shi da sura idan ya bushe in ka kwankwasa shi zaka je yana amo yana sauti to wannan shine matakai guda hudu wanda na faru na halittar dan adam wanda daga baya kuma sai aka hura masa rai halittar ana ishara ga halittar annabi adam domin kamar yanda yazo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam abu musa al-ash'ari wanda ya ruwaito a cikin sunan a cikin sunan abi dawud da tirmidhi inna allaha khalaqa adama min qabdatin qabadaha min jami'il ardh فجاء بنو آدم على قدر فجاء بنو آدم على قدر على قدر الأرض جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك والخبيث والطيب والسهل والحزن والحزن وبين ذلك wato Allah ya halicci annaba Adam daga danka wanda ya danke ta daga dukkan kasa daga dukkan jihohin kasa sai banu ƴaƴan annaba Adam sai suka zo a irin gwargwadon yanayin kasa aka samu daga cikinsu akwai fari akwai ja akwai fari akwai ja akwai baki da kuma wanda yake tsakankanin wannan kamar yadda kasa za ka gani take haka zalika kuma aka samu wanda yake kyakkyawan hali mai mummunan hali mai a samu wanda yake mawuyaci kamar yadda za ka ga kasa wata mawuyaci tafiya a wajen ta wahala kuma ka zaɓi wadda take mai sauƙi to haka nan ma cikin mutane ka samu wani wanda yake mai tsananin mawuyacin hali wani kuma mai sauƙin hali malam to kowa haka Allah ya halice shi a bisa sifar ƙasa saboda ita ce asalinmu min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra wannan shine Allah ya bamu labarin yadda halittar dan adam ne asalinmu daga ƙasa muke to da ka daina wani tinkaho ko kai wani ne ko kai menene ƙasa ne kai asalinka kuma haka zaka koma min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum kama bada'na awwala khalqin nu'idukum kama bada'u afwan kama bada'akum ta'ud kama bada'akum ta'udun kama yanda ya fare ku haka za ku koma in kana so ka san wannan yanda asalin halittar yake sai ka ga yanda mutuwa take kasancewa ƙarshen abin da ake hurawa a jikinka shine rai to in ka zo mutuwa shine farkon abin da za a zare idan aka zare din nan to sai ka zama to salsal sai ka zama to sandararre sai ka zama to sandararre idan ba a ɗaɗɗaure ba sai ka gaba ta miƙe tsakanin dare zuwa safiya idan ba a miƙar da gawa ba nan sai ka ga talon ƙwashe, ba za a iya ba a miƙar da ita ba ka miƙe ka san dare an salfa sannan idan aka sa ka a cikin kabari sai ka zamanto yumɓu mai wari haka za ka zagonye ka riɓe sai ka zamanto ƙasa wadda take wari in kabari ya buɗe haka za ka ji samami yana tashi daga cikin kabari har kuma sai ka zamanto ƙasa turbaya ka koma kamar yadda Allah ya fare ka haka za ka koma kama ba bada'akum ta'udun kama yadda ya fare ku haka za ku koma yadda aka yi sai aka akasa wanda yake shiga na ƙarshe shine ruhi rai to shi za a so mazarewa to sannan sai ka koma salsal sai ka koma hama'in masnun sai ka koma tsin sai ka koma turabu saboda haka wannan ba yadda za a ka sani in ba da abin da Allah ya sanar ba shi yasa dukkan addinai dukkan addinai suke cewa an fara halittar dan adam daga yunku dukkan addinai hatta na mushrikai kuka je kuka duba ko wikipedia din nan ka duba ka gani addinin 'yan china addinin 'yan japan addinin 'yan maya addinin a kai dukkan wani addinai ga sunan iyakarsu suna da wannan a cikin abin da suke da shi shi ne cewa halittar ɗan adam asali ta fara ne daga ƙasa yasa dukkan addinai suke da wannan kama Allah ya kimsa wannan sanin ne saboda haka abin da dawini suke faɗa na evolution na cewa ba halitta akai ba mutane kawai sun canza ne daga kwaya ta cell suka rinka zamantowa daban suna zamantowa suna samun complexity har suka zamanto a dabbobi a cikin ruwa har suka zamanto suna tafiya a bayan kasa har suka zamanto tun suna tafiya a kwance har suka soma matsanta ɗan miƙewa da doro suka zamanto kamar wato chimpanzee har daga baya kuma suka zamanto mutane wannan duk ƙarerake ne Allah ta'ala ya yi raddin wannan ya ce ma a shahattuhum halkar samawati wal ab wala halka anfusihim wa ma kuntu muttakhidhal mudillina aduda ban shaidar da su halittar sama da ƙasa ba ba wanda ya ga halittar sama da ƙasa Allah bai shaidar da kowa ba wala halka anfusihim ban shaidar da su halittar kawukansu ba wama kuntu muttakhidal mudillina abuda ni ba ne daukar masu batar da mutane bane a matsayin mataimaka su waye masu batar da mutane Allah ya ne mana ishara cewa za a yi su darwinist da evolutionist wanda za su zo su rinka batar da mutane to Allah ba zai ɗauke su a matsayin mataimaka ga abin da yake shine gaskiyar addinin sa ba naka kar a saurare su ba a sauraron abin da suka yi sai idan ya dace da abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa to kuma abin mamaki yanzu kusan jirasa da dama abin da suke nunawa kenan a in ka duba akwai a jami'o'i da dama musamman jami'ar Cornell da jami'ar Glasgow wanda sun suka yi fice da samun professors na molecular biology da kuma na organic chemistry da waɗansu ma na inorganic chemistry suke bincike suke asalin rayuwa daga yuku take asalin rayuwa daga taɓo take akwai wannan littafin ban sani ba ko waɗansu masu kokari za su je su sayi article din article ne guda daya amma sai ka kashe dala 40 zaka gan shi chef from clay chef from clay majalla nature majalla ce ta ilimi eh, wato daga daga daga yunku aka sawwara shi an sawwara shi daga yunku to abinda suke kokari su tabbatar kenan kan cewa asalin halitta daga yunku take clay da kuma littafin wani professor alexander graham Claims word wanda ya sanya masa suna Clay Materials and the Origin of Life yumbu da asalin halitta Clay Materials and the Origin of Life shi littafi ne ma ana nan ana sayar da shi a Amazon ban gan shi ba amma na ga wato a hulakar abin da ke cikin littafin to tare da cewar duk abin da za su faɗa idan ba ya dace da abinda Allah maɗaukacin sarki ya faɗa ba ba za a sarge shi ba saboda da Allah ya ce bai shaidar da su halittar sama da ƙasa ba wala halittar kawo kansu kuma Allah ba zai ɗauki masu ɓatar da mutane a matsayin masu taimaka masa ba to a cikin wannan akwai aya a cikin wannan halittar ɗan adam daga yumɓu akwai aya daga ƙasa kuma muna ganin ayar ga ta nan irin yadda sifar ƙasa take haka sifar ɗan adam yake wata ƙasar fara wata ƙasar baka wata ƙasar ja wata ɗabi'ar ƙasar kyakkyawa da daɗa wata ɗabi'ar ƙasar fako ba ta da wani amfani wata ɗabi'ar ƙasar mai kaushi wata ɗabi'ar ƙasar mai sauƙi, duk daga asalin yadda halittar yadda ƙasa take haka halittar mu take wannan a cikin wannan akwai aya sannan kuma Allah yana halittar mu sai gashi mun zamanto mutane muna warwatsuwa a bayan ƙasa wato yana nuni ga saurin yawan mu cikin lokaci kankani muka cika kasa ka duba gani muka zamanto mutane daban-daban duk mun yaɗu masu noma na yi masu kasuwanci na yi masu zaman gida na yi masu su na yi masu tafiya a masu tafiya a sama na yi kowa duk an yaɗu haka wannan shine hakikaninmu Allah maɗaukacin sarki ya tsara ya rabu da mu muke tai duk a cikin ni'imominsa kuma ka duba ka gani yadda halittar mu take kowa da irin tasa halittar daban-daban to a cikin wannan akwai aya da take nuna kamalar da take nuna kaitowar Allah da kamalar kuduranta sannan Allah ta'ala ya ce wannan ita ce aya ta farko wa min ayatihi khalqus samawati wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja yana daga cikin ayoyinsa ya halatta shine ce wato ya halatta mu ya halitta ya halicci daga jinsinku daga kawukanku ya halicci wato azwajar mataye waɗanda za a gwama ku tare da su daga cikin jinsinku wannan min anfusikum malaman tafsiri suna da tafsiri tafsirin farko suna fassara shi da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wannan ishara ne ga halittar hawa uwar mu hawa daga jikin annabi adam daga haƙarƙarinsa wanda yake na ƙarshe aka halicci hawa daga haƙarƙarinsa saboda haka wannan kamar cewa ya halatta muku daga jikinku ai ma'ana daga jikin mahaifinku ya halatta muku jinsin waɗanda za su zamanto su ne matayenku wani ita ce fassara ta ɗaya bisa wannan hadisin fassara ta biyu kuma ita ce fassara da muka ambata wadda zai ita ce mafi ƙarfi Allah ya halitta muku daga jinsinku ba daga wani jinsin ba mata na aure mata wanda za ku zauna tare da su litaskunu ilaiha don ku nutsu zuwa gare su litaskunu bai ce alaiha ba don ku nutsu a kansu sai ce litaskunu ilaiha ku nutsu zuwa gare su ma'ana don ku karkata zuwa gare su dan adam haka Allah ya yi shi mai karkata ya zuwa ga mace saboda haka duk wanda ka ga namiji ya karkata ya zuwa ga namiji ko mace ta karkata zuwa ga mace to wannan inhiraf ne shazi ne ratsewa ne daga asalin halitta ba ɗabi'ar ɗan adam ba ne kuma abinda suka kasa suka kasa tabbatarwa kenan a cikin iliminsu na science don yanzu abinda suke so su nuna da movement ɗin lgbt shine a ce akwai daga mutane wanda yake su asalin halittar su haka allah ya yi su duk wanda yake a haka shazi ne shaidan ne ya mayar da shi haka karkata ce ta sanya ce ke karkata yake karkatuwa ya nemi nutsuwa a cikin wato nau'in kansa ba za ka samu nutsuwa a kan ainihin kamar ka ba saboda Allah bai yi ka haka yi ɗan adam yana da irin namiji yana da irin sifofi nasa yana da sifar jimri yana da sifar kaushi yana da sifar tsayawa da jarinta da rashin tsoro da kuma auna abu komai ya tsaya yayi da hankali ita kuma mace Allah ya yi ta mai sauki mai taushin hali wannan kaushin ɗabi'ar tasa taushin halin nan nasa sai ya zamanto ya zamanto masa ruwan sanyi mm, sai ya zamanto ya mayar da shi duk wannan taushin halin nasa sai ka gan shi watakila haddoki zai yi a cikin gida duk da wannan taushin halin duk da wannan kaushin halin nasa ko kamar watsar mai mai wannan mai yakin tabuka da yake cewa eh, sayidina ali wai gashin jikinsa ya tashi an kasa ɗaura masa silke saboda haka sai da wata tsohuwa ta zo ta ce ka biya ni kudin ta, sai wannan sai ya sanya shi kuma sai jikinsa ya yi la'asar shi sai aka ɗaura masa abin nan aka ɗaura masa a samantakar yaki eh, wato shi ɗan adam namiji kamalarsa a cikin wannan taushin da saukin halin da raunin na mace wannan raunin nata a ciki take samun karfinta da raunin da koke-koken da za ta yi da daɗin bakin da za ta yi da sauƙi da za ta yi a nan sai ta samu da abin da take so to kuma yana buƙatar wannan don samun kamala da kuma tausayi wanda shi ake buƙata domin a samu jinsi wato Allah ya tsara cewar a cikin wannan ya ce akwai ayoyi wannan yana daga cikin ayoyi tun da a ƙarshen ayar kamar yadda Allah ta'ala ya ce akwai ayoyi a ciki a cikin haɗuwar namiji da mace akwai ayoyi masu yawa saboda ta hanyar farko dai haɗuwar namiji da mace shine zai haifar da zuriya namiji da namiji ba za su iya samun zuriya ba mace da mace ba za su iya samun zuriya ba bal me suke yi sai su je gidan marayu sai su ce a ba su ɗa su ɗauke shi zamanto ɗansu to shi ne aka samu waɗansu ƙungiyoyi a ƙasar spain suka ce menene dalilin da zai sa a yi wannan shi wannan yaron da aka ɗauke shi aka kai shi gida wanda yake da uwar da uban dukkansu geme-geme gare su menene laifinsa da za a sa shi taso a cikin irin wannan ɗabi'a ba a sa shi a gaban mace wanda yake za ta zamanto uwa kamar yadda ta zamanto kamar sauran mutane zai ji wannan hananar da tausayin da saukin hali ɗin wanda yake mace ce kawai za ta iya bayar da wannan saboda yana cikin asalin ɗabi'arta ko kuma ta zo ya tashi a gida wanda da mijin da matar dukkaninsu mata ne bai samu wannan tsayuwar ba da yin umarnin da ɗaukan shugabancin da ake bukata a cikin gida wanda a cikin asalin ɗabi'ar mace ba ta da wannan amma namiji yana da shi me ya zunubinsa da za a sashe ya taso a cikin irin wannan gidan so da ta ake challenge ba da wannan damar ga cewa waɗanda suka yi aure namiji da miji bai kamata a ce suna da haƙƙin su je su ɗauki ɗa su daine shi ba saboda za a haramta masa irin wannan balance ɗin da aka samu a cikin tarihin bani adam gabaki ɗaya kan cewar suna zaune ne a matsayin wato namiji da mace da su ne suke samun attanasu da su ne ake kafa gida sannan daga cikin ayoyin samun nutsuwa namiji ya fita ya ji ya yi fafutuka ya sha wahala idan ya dawo gida ba abin da yake so irin sauki irin tarairaya irin a kwantar masa da hankali a mantar da shi wannan wahalar da fafutukar da ya yi da tayan masa da blood pressure da aka yi a mantar da shi duk wannan a hidimta masa saboda haka shi ya yi hidima a waje ita kuma ta shigarta da hidima a gida sun zamanto sun yi ta kamu sun kammala juna kamar yadda ba za ka ce wanne ne ya fi ba tsakanin namiji da mace kaga ai ba za ka ce wanne ne ya fi ba tsakanin dare da rana to haka ba za ka ce wanne ne ya fi ba tsakanin namiji da mace saboda kowa da wazifarsa kuma kowa da falalarsa shi yasa Allah ya ce wallaili idha yaghsha wan nahari idha tajalla wama khalaqa adh-dhakara wal unsa inna sa'yakum lashatta dare Allah ya rantse da dare idan ya rufe da kuma wuni yayin da ya bude da kuma abin da ya halicci namiji da mace don nuna yace inna sa'ayakum la shakka ayyukan ku sabani suke dare aikinsa daban rana aikinta daban namiji aikinsa daban mace aikinta daban so da ka ce zaka daidaita su ko ka ce wannan yafi wannan Allah ya riga ya bayyana wanda yace inna sa'ayakum la shakka daban kuke a cikin wannan bambancin naku anan kamalar ku take to kuma daga cikin wannan ayar sai mu samu kaɗaituwar Allah cewa Allah shi ne kaɗai wanda yake shi kaɗai amma kowane abu Allah ya masa zauci ya masa mahaɗi Allah ya masa mahaɗi in lantarki ne akwai positive akwai negative kana ganin batir kana hada ja da shuɗiya sai wuta ta tashi ko ba haka ba idan ka ce za ka hada positive da positive ya yi shi ne sai ga yayi tawarwatsi ba abin da zai amfana sai ka haɗa sai ka opposite sai ka haɗa kishiyar juna shi yasa Allah ce wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn daga kowane abu mun halicci dangi biyu Allah shine kadai ba shi da ba shi da ta mata kamar yanda Allah madaukakin sarki yace badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahiba ta ne wanda ya kage halittar sama da ƙasa ta zai samu ɗa bayan ba shi da sahiba ba shi da zauja babu tamatan Allah shi kadai ne ba zai yi a ce akwai wani wanda zai zamanto shi ne tamatansa ba in akwai wani wanda yake zai zamanto shi ne zauji ga Allah zai zamanto ba Allah ba zai zamanto mabukaci shi ko Allah ma'anar Allah mawadaci bi zatihi wanda baya bukatar komai baya bukatar kowa in akwai mace sai zama to mabukaci ga mace to shine kadai jalla wa ala kamar yadda yace kulhu huwallahu ahad mm, shine kadai al amma komai ka gani sai ka saman masa aboki to haka dan haka Allah ya sanya ayoyi a cikin wannan to kuma Allah ya yace waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma kuma ya sanya soyayya da jin kai a tsakankanu <coughs> soyayya ta dabi'a zaka ga mutum babu wata alaka ta jini babu wata alaka tsakanin mutum da mace in aka yi aure sai ka ga sun zo sun samu soyayya da alaka kamar irin soyayyar da ake samu ta dangantakar nasaba kamar irin soyayyar da ke tsakanin ɗa da uba da uwa da ɗa da ɗan uwa da ‘yar uwa haka su kuma za su zo su sake samun wata soyayyar a bisa asasin wannan gwama su ɗin da aka yi ta dangantakar juna kaga suna jin kan kuma ya sanya jin ɗaya a cikinsu ya sanya su suna jin kan juna kaga mace mijinta ya rakwakwafe ga tsufa ga rashin lafiya kaji mutane suna ce mata sai ki hutar da kanki mana ki kyale shi ki kyale shi ya riga ya rakwakwafe kuma kike nema shine har zaka ji larabawa suna wannan maganar cewa babu yadda za a yi akuluhu wa huwa laham wa armihi wa huwa azam na ci shi lokacin yana tsokan nama yanzu kuma ne jifa da shi bayan ya zama kashi to haka yar halas kenan to shi daga wannan rahamar ne aka samu shi yasa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yabi matan Quraysh cewa masu tausayi ga ɗa masu kuma haƙuri akan rashin wato wadatar a wato mijinsu ya yabe su da wannan halin to duk yana daga cikin jinsin rahamar shi ma kuma mijin haka yake shi yasa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kada mumini ya tsani mumina in yake wani hali nata zai so wani halin to wannan shine liftahir rahma wanda Allah ya sanya kuma abinda ake so kenan a samu a cikin gida wannan shine ya kamata mu fahimtar da yara yayin da za su yi aure cewa shi alakar dangantakar ita ce mawaddatan almawaddatu warahma soyayya da jin kai akwai soyayyar wadda za ta zamanto tun da ma'anar almawadda shine san abu da kuma burin wannan abin ya kasance ka so a san mace ka so ta to akwai lokacin da zai zamanto san ya riga ya zamanto jiki to kuma rahama tana nan sai jin kai ya zamanto shine ya rike igiyar auren kuma shi yasa aka ce in karkaki ta karka tsane ta in kaki wani hali ka so wani daga ciki shine ka tuna baya ka tuna lokacin da take cikin samartakarta da cikarta da yadda in ka ganta hankalinka yake tashi ka rufe idanka kan cewa in ba ita ba sai rijiya yanzu kuma ta canza to ka tuna da husnul ahadi min al-iman tuna da yana daga cikin imani kar ka manta da da yadda take to wannan sai ya zama to ya rike wannan dankon na alaka to Allah ya ce a cikin wannan akwai ayoyi ga mutane li qaumin yatafakkaru ga mutane da suke wato zurfin da suke yin tunani kun ga wannan a cikin wannan akwai zaburar da mu da kwadaitar da mu akan tunani wato ma'ana mu motsa zuciyar mu mu ga ayar da ke cikin yadda Allah madaukakin sarki ya hada wato alaƙar auratayya a cikin jinsin bani adam babu wata al'umma ba ce ka same su suna yin tanasuli ta wannan hanyar kuma ya sanya alakar ta yadda ake samun ƴaƴa ake samun hayayyafa wannan alakar alaƙa ce wadda yake mai soyayya da jin kai ba alaƙar da yake wadda cikin waɗansu dabbobi ba kai in kaga waɗansu dabbobin miji da mace da namiji da mace suna yin barbara tsakaninsu sai hankalin sai tsika jikinka ta tashi kamar kwaɗi wanda za su zo kamar azaba suke ciki sai awa 24 suna makalkale da juna cikin azaba wai haka ake yin yadda za a yi barbara kowane irin dabba da yadda Allah ya tsara musu to mu ga yadda Allah ya tsara mana a cikin alakar aka sanya wato abinda zai gina abinda zai gina gida abinda zai baka raha abinda zai baka hutu abinda zai baka nishadi abinda zai baka kamala abinda zai sanya ka gina al'umma a cikinsa wanda duk wannan babu a cikin sauran halittu sai a halittar mu to waɗannan da da yawa daga cikinsu wanda idan mutum ya yi zurfin tunani zai fitar da ayoyi wanda duk suna nuna Allah maɗaukakin sarki mai cikakkiyar wato hikima ce mai cikakken sani ne don ba wanda zai yi wannan sai wanda yake da sani na ɗabi'armu da halin mu kamar yadda yake inna sa'ayakum lasharta daban kuke to haka a cikin wannan bambancin namu ya haɗa mu haɗi wanda yake zai zamanto ba mu koma mun nisanci juna ba yanzu kaga kamar magana ɗiso idan ka kawo north pole da north pole sai su haka ba za su haɗu ba amma in ka kawo north pole da south pole sai su haɗe yayin da kuka zamanto kuna da saɓani to sai ku haɗe da juna shi yasa ɗaya daga cikin littattafai na masu hikima wanda suka yi cikin turawa a littafin men are from mars and women are from venus namiji daga mirif yake mace kuma daga zuhura take wato ɗabi'ar daban ne a cikin bambancin wannan ɗabi'ar a ciki haka haka ake samun takamuli kuma dole ka san wannan ka fahimci bambancinka da mace mace ma ka fahimci bambancinta da kai yayin da mace ta zo tana sai maka surutun an yi mata kaza an yi mata kaza ita ba neman solution take ba ai ga yadda ya kamata ki ga yadda ya kamata ki aji to ya gaya maka abinda nake so ki ana gaya maka magana kai kana wani tunani ita abin da take so a lokacin nan ka saurare ta Allah sarki koyo a haka ne abin da take so kenan saboda halinta daban ne ka duba ka gani manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da a lokacin da ya dawo daga sallama bankwana da mutanen batsiya Aisha tana gabansa sai ta ce a wayo ciwon kaina sai ce ni ne zan ce ina ciwon kai ke ne za ki damu idan ma kina ciwon kai in ma ajali ne ni ne zan yi miki wanka na yi miki sutura na miki sallah na sa ki a kabarin ki sai ta ce eh kuma ka dawo kai angwanci da ɗaya daga cikin matanka to kaga ku duba ku ga mai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mu'alajar wannan mawqifin kaga kai namiji kana ganin wannan sai ka ce haba wa yake wannan magana ana magana ana maganar mutuwa za ki kawo wannan magana kishi kace za ki to wannan ba shine maganin abu ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mata abin da zai dada ranta ya mantar da ita da wannan yace kin ga je kiki kira min mahaifinki da dan uwanki rubuta musu littafi wanda wani mutum biyu daga cikin musulmi ba za su saba ba sai mata bishara da ishara akan cewa sayyidina abubakar shine khalifa bayan sa don ya kwantar mata da hankali to idan mace ta faɗi wani abu irin na damuwarta ita ba so take ka saiti tunaninta ba a ka je ka ta saitin tunanin can da ba ta abin da take so kai ka kwantar da hankalinka lallami shi ne lallami dole mutum ya koyi wannan samari ku koya samari ku koyi wannan saboda yawanci sai ka ga daga an yi aure an so mu samun mashakil saboda an kasa fahimtar juna ku tuna da inna sa'ayakum la shadda daban kuke daban kuke kuma zai kyau ku karanta wannan littafin yana daga cikin hikima wal hikmatu talatul mu'min hikima tsintar tsuntuwar mumini ce ku karanta littafin wannan men are from mars women are from venus hmm. ku ga yadda bambancin yadda namiji yake fuskantar abubuwa da yadda mace take fuskantar abubuwa kuma gane wannan yana da muhimmanci kuma in kuna karantawa ku tsaya ku duba ku yi mukarana da mawaƙif ɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da matansa da kuma yanda ya yi rinka yin alƙalanci da sulhu tsakanin sahabbai a cikin irin waɗannan mashakil ɗin to sannan Allah ta'ala ya ce wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh yana daga cikin ayoyin Allah halittar samai da ƙasa wato halittar samai da ƙasa aya ce babba daga cikin ayoyin Allah yanda kullun a cikin halittar sama hmm? ai na faɗa inda fi zalika layatin liqawmin yatafakkaru a ciki akwai a ciki akwai ayoyi ga mutane masu tunani na faɗa har na faɗi ma'anar tafakkur zurfin tunani da yawan tunani ka tuna ka sake tunawa da cewar yayin da kake tunani akan wannan zaka fito da hikimomi da ayoyi da dama to ya sannan na uku Allah yake daga cikin ayoyinsa halittar samai da ƙasa yadda Allah ya halicci sama da ƙasa akwai ayoyi shi yasa ya zamanto cewar ilimin astronomy ya zamanto hanya ne da za ka samu wato a imani da Allah don a ilimi ne da zai bayyana maka ayoyin Allah haka zalika yanzu kullum a cikin gano wani halitta ake na Allah kullum a cikin gano wani abu ake yi sabo na halittar Allah yanzu kai ka tsaya ka duba ka ga wato irin nisan da ke tsakanin a nisan da da ke tsakanin wannan majar ɗin milky way wanda suke cewa ana maganar shekarun da rana da haske yake tafiya biliyoyi to ka tsaya kilomita 300 a sakon ɗaya shine haske yake yi to ka mayar da shi ka yi sau 60 ya koma a minti ɗaya ka sake yin sau 60 a awa daya kai 24 a kwana kai 24 kai awa 24 kwana daya kai 365 a shekara daya to a shekara daya din nan tafiyar da haske wani haske yake zuwa a cikin milki wai zuwa mu tafiya ce ta shekaru wato dubunnan shekaru to ka yi su sau wannan dubu ɗari uku sau sittin sau sittin sau ashirin da hudu sau ɗari uku da sittin da biyar sannan kuma sau dubu ɗari uku a sannan kuma sau dubu uku tafiyar da ke tsakanin haske kafin ya zo daga ƙarshen milky way zuwa inda muke mutane an yi wannan bayanin kun yi wannan bayanin kun gano wannan sannan ku yi inkarin Allah sannan ku yi inkarin Allah ta yaya za a yi wannan abin ya zama to ya yi kansa an kuliko min gairi shay'in an humul kaliko shin an halice su ne ba daga wani abu kawai su suka samu kansu ko kuma su ne suka yi halittar babu ɗaya daga cikin wannan to saboda haka a cikin halittar sama da ƙasa akwai ayoyi lafi alfi na cikin da alwani da sabawar harsunanku da launinanku harshe daban-daban bayan asalinmu mutum ɗaya ne amma kowa da irin harshensa kowa da irin yarensa yau in ka ji wani yaren sai ka ɗauka kan cewa wannan ba magana ake yi amma kuma suna fahimta amma kuma suna fahimta kamar wani clip da aka ta yawo lokacin da lokacin da tsohon shugaban najeriya obasanjo ya ce lallai wato a lallai a soke zaɓe da aka yi yake wannan maganar ya rubuta takarda wasiƙa zuwa shugaban ƙasa muhammadu buhari shine wani mai dabara sai ya kawo wani yare wanda ni ban taba jin irin yaren ba ya ce kun ji wannan yaren to haka shugaban kasa muhammad buhari zai fahimci maganar obasanjo ba ka taba fahimtar mai ake cewa ba ba za ka fahimta ba to amma kuma yare ne da mutane suke magana da shi to in banda allah ba wanda zai wannan da kuma sabanin launuka launi daban-daban ga 'yan mongolia masu fuska kamar an taka ba ga larabawa da irin launin ga mutanen a caucasian slav irin 'yan rasha irin 'yan eastern europe da irin nasu launin ga 'yan indian daji ga bakake a bakaken ma ga 'yan afirka ta yamma ta gabas ga 'yan afirka ta yamma ko a nan najeriya sai ka ga kana ganin ɗan najeriya in bahaushe ne za ka gane in bai rabe ne za ka gane ko babu tsagu in iyamuri ne za ta gane amma kuma wanda ba 'yan najeriya ba saba gani ba ba saba gane kamar su ba ko mutane ne waɗanda suke suka zamanto wato a tagwaye sai ka samu saɓani a cikin sifar halittarsu to ba wanda zai iya wannan in ba Allah ba ba wanda zai iya wannan in ba Allah ba ga dai ka duba hagen da ake yin motoci dole wani lokaci sai an kai sai dai a sake ɗaukan wata model daban da aka take ta da a sake maimaita ta amma shi ko Allah kullun halittar mutum sai ya bambanta kullun halittar mutum sai Allah ya bambanta babu wani mutum biyu da za a ga sun yi kama daya to sai Allah ta'ala ya ce inna fi dalika laayatin lil alimi a cikin wannan akwai ayoyi ga masana wato masu sani wanda su ne ma'ana wanda su za su karanta halittar sama da ƙasa su karanta ilimin harsuna kun san yanzu yana daga cikin fannonin ilimi wanda ake zurfin bincike a kansa gano ilimin harsuna ilimin linguistics ba yana daga cikin mai babban ilimi to masu sani su ne suke za su samu ayoyi a cikin wannan wani suke kira a hafs an asim shi ne kaɗai ya karanta ta a haka sauran ƙura'u baki ɗaya sun karanta ta da inda fi dalika la ayatin a cikin wannan akwai ayoyi ga talikai wato ga dukkan halitta wato kowa kowa inda ya tsaya yayi bincike zai ga aya a cikin wannan to sannan kuma Allah ta'ala ya ce min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahari wa ratighaa'ukum min inna fi zalika la ayatin liqawmin yasma'un ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم <laughs> tilawar ma tafsiri ce kai kanka ka san an yi Allah ya yi makansa kirari Allah ya yi makansa kirari Allahumma salli ala wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma arhamna bil Qur'an al-azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahma Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لنا يا رب العالمين اللهم اشرح به صدورنا ويسر به أمورنا وفرج به همومنا وارفع به ذكرنا واغفر به ذنوبنا ونور به قلوبنا ونور به قبورنا ونور به أسماعنا ونور به أبصارنا ونور به ألسنتنا واجعله نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن عيننا ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا ان أن وندا سكا رسو اكوي محي ان أم محمد ابا da ta rasu jiya da daddare muna roƙon Allah ya gafarta mata akwai matar sarkin gamawa ita ma yau da safe ta rasu kuma yar uwar dan uwanmu ne Professor Muhammad Babangida yau ita ma ta rasu muna roƙon Allah ya gafarta mata Allah ya sa aljanna makomarta akwai marasa lafiya waɗanda akwai sarkin hatsin sarkin kano shi ma a jiya ya rasu muna roƙon Allah ya gafarta masa Allah ya sa aljanna makomar su baki daya marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya dan uwan mu wanda ba a ganshi ba Allah ka dawo da shi akwai waɗanda suke suke fama da larura wanda muke roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yaye musu dukkan wanda suke cikin tsanani Allah ka yaye musu wanda suke cikin bashi Allah ka biya musu wanda kuma suke fuskantar karayar jari Allah ka tayar da su Allah ka azurta mu ka yalwata mana samari masu neman aiki Allah ka buɗa musu kofofin falalarka samari masu neman aure Allah ka ba su zawarawa masu neman aure Allah ka ba su mazaje da kirki Allah ka haɗa kowa da kyakkyawan rabo Allah ka daidaita tsakanin ma'aurata wanda suke samun saɓani tsakani Allah ka daidaita su Allah muna roƙonka ka ba mu rahmarka a cikin wannan wata Allah ka sanya mu a cikin wanda take karban ayyukansu wanda take yanta su a cikin dararen wannan wata subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin